سيقدر قدره ها an wuce go to ku an koma baya ku ce baya wata rana ku ne ya koma baya a iya mabu sarawa abu dawud fi sunan lahu wa aidan amwadu shaytan أثرا تضم من أجرك مسيما امرأ أحمد خيرة الرحمن رواه أبو داود أبو داود يا رويت من حديثي في سنن له على التافي سبعين سنة سنن سنن أبي داود ورواه أيضا Ahmad Shaibani Ahmad bin Hanbali ma a Shaibani shi ma ya ruwaito riwayar a asaran babban mana wani gurbi ya tattaro ajar hamsin na mura'a mutumin da iriko da addini lokacin da addini ke wahala to yana da ladan mutum hamsin min sahabi Ahmad da sahabi Ahmad khiratul rahman kaga shi ko يقول روى أبو داود والإمام أحمد أثرا يتضمن أن المتبسك بالسنة ما يريكو دا سنة عند فساد الزمان في لوكة دا زمان يلاغاتي أن قوما أن تفسك من الدنيا أجرة خمسين من أصحاب عمد النبي إلى دلالة متنفسين هذا أجر عظيم sai shi wannan yi isa abu kullum in aka kalla abu shi isa a tsamai da shi wurin masana idan junin ka ka kalli abu ka je ka fasara da ka kai wannan imra'a min ashabin nabi wa yaqulu al-mu'allif inna hadha al-athar isnaduhu hasan isnaduhu hasan wa misdaqul lahu muslimin hambahu. Isnaduhu, isnadin wannan hadisi hasado. Wa misdaquhu yana da mai gaskata shi wanda ya kawaya shi lahu fi muslim wa fahimce shi fahama bayani. Eh? A'a, ne na gama. Ne na gama. Eh? wannan ban yi shi ba? ga aisa daga ina yake daga ina wurin yake أبو da to ba na yi المتمسك بالسنة عند فساد الزمان له أجر خمسين من أصحاب النبي وهذا أجر عظيم يعني مفهوم يعني إذا كنت متمسكا بالسنة متبئا لها كان ما يدينك a da fasadin zamani lokacin da zamani ya abun nan ana dinga taya mutane lokacin da suka koma suka bi duniya zamani ko mukhalifatan nasi laha mana wanda ainihin mutane sun saba mata kalaka ajaru khamsina imra'a min ashabin nabi ويقول المؤلف إن هذا الأثر بإسناده حسر إسناده ومثل ومصداق له في مسلم ففهمه فهم شيء وانا معنى فصل شيء أي والذي في مسلم وانت نشك مسلم كيني إن الحبا توقت هرج هرج هجرة فانهي لي يا وذاك الروح إن العبادة da'a ga Allah jin tsarin musulunci ƙasa harajin lokacin rigingimu yayin da ake yaƙe-yaƙe hijiratu kamar hijira ne tasbihi ne ba. kuma a ce malam mutum ya sallar jima lokacin da aka kana sallar jima. ka je ka lawa za ka samu inda za ka yi sallar jima ka yi sallar jima. ka ji wai wai malaman da ke ce ai ko kai ba shi ai mene ne kai ai na ji daɗin wani gwamna bawon Allah ke to malaman nan Abisu, bi su ita malamai a kuke gani ga halin da ake ciki a yi sallah ko kuwa suka ce ka a yi sallah a tun da yake haka ne lalura lalura ki je to shi kenan azuri malamai na da na tara sun fata kai sallah jama'a to da kanan shi kenan sai ita bi jika wa yiwu Allah ita kuma ka sai ka gano kowa yi ka gano ni da ban bari ba a'a ai malaman su ne matsala duk ita ba komai ne duk ito sai sun yanke hukunci malaman suna samu Yau, yauwa wannan sharrin ba daga likitocin ne ba da saboda malaman nan na addini su ne koli su ne cancan su ne masu tsoron Allah ko da za a sa su a turmi a ƙasa da saboda kaga gaba bayan magana likitoci nan sai je kawai ya tallata sai suka da suna can ha ha munafiki ya yi da munafiki ko dai maƙiya Allah ko ne maƙiya Allah ga wancan na garin suka biyu ta yake ranar da za a je kasuwa to a jeren juma'a ɗaya ranar lahadi daga nan kaza mai hankalin addini sai je sallace to amma haka je to duk ɗaya abun nesa nesa kin ga shi ma dai bai san abu ke fasaha mai cin fi ka fasaha إن العبادة وقتها رجل هجرة لا تنسى كمان هجرة زوا جماعة الله من sai ka je ka تكون أما tukuna ma ka ji labarin me ya fallala hijira hasar ka ke يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أن الإبادة في زمن الحرج يعني الاختلاط والقتل lokacin da gari ya kwanta mai ya kwata mai ana cikin yaƙe-yaƙe ko da wannan ya yi kama da a wasu garuruwan lokacin boma bomai a san munin kaduna ba yi bomai ba amma kaga kano ina wata hudu ba wani sanyo bai yi sami da yake to bari ya gaya min wata ya guda biyu ba rike ba ke ruwai ta daga gari ne. ce wallahi akwai ran da a ɗage da kai kwana uku ana sakin boma boma a yau ga a ya ɗin da malam kwaɗo ma bai kusa ba da da damina ne Ko zai ka ji kwaɗon ta sai dama ta a kwaɗo ki ba mata za ka ji ko kuma ji ne ba a yi ba ce wallahi muna zaune da matata akwai allo na rubuta bismillahir rahmanir rahim muka tiro shi kasa muka boje ba za a shigo ciki daga nan muka yi juna wasiya in na mutu yi kaza yi kaza yi kaza ita ma take min to in kuma ni na mutu ko kuma kai min kaza kai min kaza kai min kaza hakan kai wasiya wa juna na yi hudu ban fitin rai. ya kara min dan dan na manta guda uku sannan yau da da na rubuta ku kuma na abu yayyawa na rubutun ma bai karanta ba balle al-ihdilaku wal qatl a lokacin wa'annan ya fi kama da wancan amma da lokaci a wannan za ka ka dauki Kano ita lokacin da ta rike babban masallacin Kano kan kasashe aka tumfaka malam wani bala'in ka kadi ana kashe kuma duk wanda ya fito da gudu da wanda yake shiga da wanda yake menene kawai ka bude wasu ta daga dubu to haka amma ba a jin wannan gundu-gundu a anguwa kaza a anguwa kaza abin ya zama jiki ai idan aka ce bam ya tashi kawai sai ya tsinci gaba ko a tsinci ada. ne yake na kaza ki dole ci هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد ما رواه أبو داود والإمام أحمد إن للمتمسك بالسنة عجر إن دلالا خمسين من أصحاب الرسول to a lokacin na ne ba maganan aje za a yi hutun karatu saboda ana rikici ba idan rikicin yana da ƙarfi ko babu wannan karatu dole ne mu yi shi ga mutane ba a filin yaƙi ake rubutu ya ke ya abdullahi gundu ba ma sai mun koma can cikin sahabbai ba ba sai mun koma tabi'ai ba ba sai mun koma zamanin jihadin ma'in da suka nan ke Najeriya baitocin da ya rubuta ba da addi bismillahi wa shukru ya tsawo ala sam'i kuffarin alaina ta jama'u har zuwa ƙarshen da zai ya baiti ya fi shafi fa ana yakin gatawa da gatawa kamar cikin gida yake wannan zai za a ce a yi karatu ya ke ba za a yi karatu ba ana cikin rikici ba ma karatun ba a bari ya rubuta akwai da sake jigala kuma sun sha masara sun sha sun da fakam min sharafi na karanta wancan kogon ban karanta ba a ce wannan dai na karanta ko hada fakam min hijirati laka ayyuha Okay. kila bi aman hada wannan fa hijira, hijira nawa? hijra nawa yi hijirorin ka zuwa zane annabi zai bai da iyaka tunda dai wanda ya bauta Allah lokacin haraji kenan duk ibadodin da kake yi lokacin haraji ani kana da hijirori kai hijirorin ka yafin da yi. su kai suka yi daga makkan ka fita ka kai madina ta gama bin hijrat zaka ayyuka sunni kai mun gode wa Allah da kai mu ahlus sunna amma kuma Allah ka taimaki mu mu aiki da sunna kada mu zama sunna da baki eh amma a sai ba sunna muna neman abu mai daɗi ne ko ma na son a zaki wani sai a sa riga sunna a zazzage shi ke sunna ce ta haƙiƙe ta shamani yani idza kana al-ibadatu fi zamanin haraje ka sin ilar rasuli na zan kaman hijira ne zuwa ga annabi amma a cikin hijira ai ko ya yau hijirori mu alati takunu laka ayha sunni qawluhu as-sunni bid-dhammi nisbatu ila sunnah lakinna ah, lakinna as-sunni nisbatu ila sunni لسه حقيقي سني أي شكله سني ما يبين سنة قاله بأماني يعني بأماني وهي هجرة حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا سواء ما رواه الإمام أحمد أبو داود أو ما رواه مسلم هو الحث على التبصر بالسنة مثلا والصبر دين هقول عليها هو منين زي سامعك وإن أوذي الإنسان قد أن لأنه لا بد أن يقرأ إذا كان الزمان فاسدا كان زمني يا لالك جبت عن جوية أنت في الدنيا أي كان ذيك يا كثير ذاك بسنة فلا بد ان يسخر به يقول ذا ما فاذلن شي ويتغامض به ادين دون شي مرمر به وان يوتي شي وان يوتي تور ان زي يوتي تورين اي ما فاذلن شي من المجرمين قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون mujirai sun kasance suna dariya wa alusun wa idza marru bihim yatagamazu idan za su wuce aka nuna su sai isa ake magana ba masu zama a kan ayanan ba su yi wani lokaci a yi izkilanci cewa kayansu نصف قلبي an tangale Matan su an bula kaya na jan kafa tsofaffi kaya ya eh, ja kafa ba komai zagaya wa yake kuma ku sani kuna rike da kaman ainihin wancan lokacin ku zama fatan mu kafa mu da ku gaba daya da ba a ware wasu ban da wasu ba kaman wancan Allah ka ba mu wannan riko da su wa ayanan mallahahu wani lokaci ana magana a gemu yaro karami wa ahyanan min hay'atihim siffarsu wa ahyanan fi wara'ihim bayanansu wa tajannabuhum al-mushtabihat kan itatan shubuhi wa ghayr dhalika المهم أن المتمسك بالسنة لابد أن يؤذى عند فساد الزمان يا إذا نا كتي با ما غدا با سورو تني بدا كتي ما لا مجي زام جام درن درن درن يزم كتي yanzu madarar muke sha yanzu ƙila ne ba mu yi ba kashi muna shan madarar wannan shi ne madarar da muke sha wannan kashi ne madarar to saboda kana mu sha mu yi aikin mu aikin muka kafa hmm. Hmm? zumtse suna zumtse su sun za su wuce daga lokaci ko littattafai ba shiga wannan littattafai jahilan manza ba hmm? ai daidai ya ba ba da yi Hmm. Yeah?